الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين babu sa'atin latifi yawmin jumu'ati bai mai bayani akan sa'a wadda aka samu cikin ranar jumu'a haddathna abdullahi ibn yusuf an maliki an abi zinadi an al'araji an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama haqiqa mazo Allah zakara yawmal jumu'ati ya ambaci ranar juma'a fa qala ce fihi sa'atun ciki ne akwai sa'a la yuwafiquha abdu muslimun ba wani bawa musulmi wanda ka dacewa da wannan lokacin ya nuhi wannan lokacin koko dai kiran sallah ne yi daidai da shi na kawai ya dace da wannan lokaci na ya nuhi wannan lokaci na koko dai addu'a ce ta dace da wannan lokaci na kawai la yuwafiquha abdu muslimun wa huwa qa'imun yusalli alhali wa tanyali zimci masallaci shina addu'a babul insafi yawmal jumu'a ko babul insafi yawmal jumu'a ba mai bayani akan saurari ranar jumu'a idan liman na hudu ba za a saurara Saurari na nan ne matsayi ne shin matsayi ne wajibi ne ko kore musahabbi na wal imamu ya hadu alhali liman na hudu ba wa idza qala li sahibihi idan yace dan uwa ne an sit ishu fa qallaga ya zo da abin da ya kasance ba alheri a cikin sa ashe idan liman na hudu ba saurare ne wajibi ne wa qala salman salman al-faris yace ga hadisin da ya gabata annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yunsitu idza takallama al-imamu shi zai yi shu lokacin da liman ke hudu ba idan liman na hudu ba to dukkanin mamu za su yi shu wannan shudin wajibi na to bisa ga wannan na sai maluma suka ce wannan yayi kabura da yayi kabura da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam da ce mun tashi kai nafila kamar da bayani ya gabata حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة منذ الله قال يأتي idza qulta in kace li sahibika ga dan uwanka yawmal jumu'ati na juma'a an sit ishu wal imamu ya hudu al halil liman na hudu fa qalla gauta kazo da magana da ba alheri a cikin ta nan gashi amrun bi ma'rufin na kuma an bace shi da cewa in han mutun yayi shi ya abin da asabu to ashe kenan kaga balle nafila don haka maluma suka ce kenan wannan wajibi yayi kabrar da sunna ashe kenan sai a gabatar da wajibi akan sunna babu sa'atan latifi yawmil juma'a bai mai bayani akan lokaci wanda kasance wanda ke cikin ranar juma'a sa'a guda ce ko kuma lokacin juma'a gaba ɗaya ko da hito rana zuwa faduwarta shine sa'a wadda a cikin ranar juma'a حدثنا عبد الله بن حدثنا حدثنا عبد الله بن ملما القانبي عن مالك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله حقيقه منزون الله ذكر يا امبتي يوم الجمعه ranar juma'a. faƙala ce fihi sa'atun cikin yini na juma'a akwai wata sa'a guda la yuwafiquha abdu muslimun ba wani bawa musulmi wanda ke dacewa da ita wa huwa qa'imun yusalli alhali ya nace shina mai addu'a ba shina tsaye shina sallah ba kamar da zo ga riwaya ta abi huraira wanda ya kasance sai wannan abdullahi bin salamin yace ai lokacin nan bayan sallar asar na sai ce to ai gashi manzon Allah ya ce wa qa'imun yusalli sai ce to ai manzon Allah ce duk wanda ya zauna cikin sallaci shi na jiran sallah kamar shi na cikin sallah ne sai Abu Hurairah ya dawo daga daga fahimta ta ce wa qa'imun yusalli ya gane ashe kenan dai addu'a ka nuhi wa huwa qa'imun yusalli ya tsalla Allah shi na roƙon Allah ta'ala ya dauka kashe an wani abu ba abin da zai roƙon Allah illa adahu iyahu sai Allah ya bashi wannan abin da yake roƙo wa ashara bi yadihi manzon Allah ya ishara da hannunsa yuqallilu ha na karantar da wannan sa'a din don haka sai maluma sun kai sabani akan shin wani lokaci na Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ta akan cewa lokacin nan bayan keto wa alhijrina ila tulu'i shamsi zuwa hitowar rana sannan kuma akwai kauli guda nashi yace bayan sallar la'asar na ila gurubi shamsi zuwa faɗuwar rana to kauli na wannan abin Musa al-Ash'ari abin da rusul daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da lokacin da liman ya shito ya hau minbari ne zuwa wa sallah shine lokacin nan to maluma dai sun yi kauluka akan wace sa'a ce har kauli 42 wanda wannan ya kawo a ibnu wanda wannan ya kawo a cikin littafi ne fatahul Bari a ibnu rushid a ibnu Hajar al-Asqalani ya kawo kauluka kauli ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har da biyu daga baya kuma ce ya rabanta da ƙauli na arba'in da uku ya kawo shi ma wannan kaulin amma ba mu sa shi ba cikin rubutun da mun kai saboda ganin ya shiga cikin wasu kaululuka wannan suna suna takardun da aka raba yau ba lokacin da za mu karanta su amma har yan aka ba aka ga akwai bukata na a karanta su to in Allah ya kai mana da sati mai zuwa sai a karanta dake dake kuma ai bayani babun izana fara nasu anil imami fi salatul jumu'ati fa salatul imami wa man baqiya ja'izatun babun wannan babi ne izana fara nasu idan mutane suka watsa anil imami daga liman fi salatul jumu'ati lokacin sallar jumu'a ana sallar jumu'a shikenan sai jama'a su kwaci aka samu ta firgita ko kuma watan wata hatsaniya ko wani rudani yasa jama'a suka wace suka bar liman shi kadai tsaye ko kuma suka bar shi da jama'a fasalatul imami sallar liman wa man baqiya da wa'an suka rige ja'izatun tayi sallar su tayi hadathna muawiyah ibn amr qala hadathna hadathna hadathna za'idatu hadathna za'ida huwa ibn amr al-kufi an husayn daga husayn ibn abd arrahmani an sa'al min abi al-ja'd qala hadathna jabir ibn abdullah qala bainama nahnu nusalli ma an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana muna tare da manzon Allah muna sallah iz aqbala irun sai wasu raquma suka huskato tahamilu da'aman suna dauke da abinci na dihatul kalbi wanda yake ya sawo shi daga birnin sham mi gaba faltafatu ilaiha dukkanin husai suka watsa su hukuma daidai ainihin wannan abinci saboda sun ji an buga ganga cewa abinci ya shigo idan aka buga ganguma cewa baki masu kawo abinci ko masu kawo ta haja sun shigo cikin birni don haka mai bukatar sai sai ya je saya to bisa ga haka na sai kasance jama'a sai suka wace dukkanin su gaba ɗaya su watan falsafatu suka juya ilaha zuwa gare ta hatta ma baki ma annabi sallallahu alaihi wasallama har ya kasance ba kowa ta da manzon Allah illa isna ashara rajulan in ba mutum goma sha biyu ba fa nazala hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta sauka wa idza ra'aw tijaratan idan su haga wani kasuwanci aula hawan ko wata wasa watan shine ainihin ganguman da ake bugawa saboda an shigo da abinci watan domin farin ciki da cewa matafa sun ta sun kasuwanci kuma sun dawo lafiya lau sannan kuma ga abinci an shigo da shi sai a buga ganga domin farin ciki kuma domin ainihin sanarsuwa masu neman abinci ga abinci an kawo domin su zo su saya fa idza ra'aw tijaratan idza ra'aw tijaratan idan su haga watan wani kasuwanci aw hawan ko wata ko wani kidi na ganga ko abin da ya kama da shi in faddo sai su karkata su rubu ilaiha zuwa gare sai su karkata in sarfu ilaiha sai su juya zuwa ga wannan kasuwancin da suka jiya kaga sai aka kauda kai sai aka ce sai Allah subhanahu wata'ala ce in faddo ilaiha sai su karkata zuwa ga kasuwancin ba a ce in faddo ilaihima ba saboda ita ganga ba ita al maqsur bi zati ba buga ganga din kada ganga din ba shi al maqsur bi zati ba abinda al maqsur bi zati at-tijara don haka in fadu ilaiha sai su karkata su watse ilaiha zuwa ga ainihin wannan abincin da aka shigo da shi ko kuma wannan kayan kasuwancin da an hakawo wata da kuka qa'ima sai suka bar ka tsaye suka bar manzon Allah tsaye to an ce lokacin nan manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da waɗanda aka bari tsaye su goma sha biyu ne su goma sha biyu na aka bari tsaye to bisa ga haka na sai maluma suka yi sabani shi idan ranar juma'a ta zo liman ya riga ya zo juma'a har ya fara hudu ko bayan ya kare hudu ba sai jama'a suka wace mi a matsayin sallah to sai wannan Sufyan Sauri yace idan jama'a suka wace ma liman aka bar shi da mutum guda daga shi sai mutum guda sallah raka'ataini sai shi raka'a bi juma'a kenan wa idza baqiya wahida in aka bar shi kadai sallah arba'in shi raka'a hudu a muhammadu bin hasan ashebani da shi da abu yusufa dukkaninsu almajiran almajiran abu hanifa ne su kuma suka ce idan aka bar liman daga shi sai wasu jama'a bayan har liman ya riga ya kabbara haramci ya kare kabbara haramci sai jama'a su kuwa ce aka bar shi dai sallah jumu'atan shi sallar jumu'a shi kadai in ya sallar jumu'a sallar jumu'a ta saboda ya riga kabbara haramci tare da su to sai dai a suka ce amma in ya kasance bai wada yanka bara haramci ba jama'a suka wace aka bar shi kadai tsaye to shi sallah shi sallah ta azhar raka a hudu Abu Yusuf a wannan Abu Hanifa radiyallahu anhu yace idan jama'a suka watse suka bar liman bayan har ya riga ya kabbara haramci a ka a ruku'an yayi ruku'i ruku'i guda wa sajjal tan yayi sajada guda sallah raka'a ta ni shi raka'a biyu amma idan jama'a wai idan fallu idan jama'a suka wace wai idan na faru anhu idan jama'a suka wace suka balli mai shi kadai wallam yarka araka a tambaye raka'a ko guda ba wallan yasju sajda tambaye sajda guda ba sallah arba'an shi sallah raka hudu azhar kenan to bisa ga wannan imamu malik ya tahira radiyallahu anhu kamar riwayat ibn al-qasari anhu haka ibn al-qasari rawaito daga malikun anas shi ma malikun anas radiyallahu anhu ya ta akan cewa idan jama'a suka watsi suka bar liman bayan an riga an yi kabbara haramci kuma har yayi ruku'i yayi sajada jama'a suka wace suka bar shi kadai to sallar raka a can shi raka a biyu bisa ga wannan to shi Buhari radiyallahu anhu sai ya tahi akan kauli na Ishaq ibn Rahawayhi Ishaq ibn Rahawayhi abinda tahi akai cewa idan liman na sallah da jama'a suka watsa aka bar shi shi kadai daga shi sai mutum goma sha biyu to juma'a ta yi in an kabar shi daga shi sai mutum goma juma'a ba ta yi ba ko abin da ya kasa ya aiki da zahirin wannan hadisin bisa ga shi na buhari watan yadda yi. to shi na ce wata da kuka ka'ima kulma inda lahi hairu min Allah wa tijara wallahi hairu raziqin babu salati ba Allah jumu'ati wa qablaha bai mai bayani akan sallah bayan juma'a wa qablaha daga gabaninta babu salati ba Allah jumu'ati babu salati qabla jumu'ati wa ba'daha sace ba'da jumu'ati wa qablaha saboda ba'da jumu'ati tana da nasi wanda bata da nasi qablaha qablaha ita bata da nasi ita kamata shiga bata suwa sai gabatar da mai nasi aka wanda bata da nasi ya sa'a ma al'ada tai حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة منزون الله كان كسن يصلي شيئا صلى قبل الظهر قبل صلى الظهر shina ya raka a tani raka a biyu wa ba'da ha bayan sallah wa ba'da ha bayan azhar shina raka a tani raka a wa ba'da al-maghribi bayan maghriba shina raka a tani raka a biyu fi baitihi cikin gida ne amma su kan sahabbai ne na cikin masallaci suka ba'da al-maghribi wa ba'da al-isha'i bayan ya isha'i manzo Allah kasance shina raka a tani raka a biyu wa kana ya kasance la yusalli ba'da al-jumu'ati ba shi sallah bayan juma'a hatta yan sarifa sai ya koma gida fa yusalli sallaci raka'a tani raka'a cikin gidan shi babu salati ba'da jumu'ati wa qablaha to bisa ga wannan wasu malumma sun ka tai akan cewa ba a nafila qabla jumu'ati ana nafila qabla jumu'ati amma ba a ba'da jumu'ati wa sun ka tai akan cewa ana yi qabla jumu'ati sun doka cewa manzon Allah kasance shi na raka'a bu qabla zuhuri sai suka kiyasa sallar juma'a akan sallar azhar suka ce ashe kenan tunda manzon Allah ga sallata azhar shi na raka'a bu qabla zuhuri ashe kenan ko juma'a ita ma haka take an samu a yarka a yi buƙabla juma'ati shi an nafilar da mutane ke yi to ba da juma'ati ha ba da juma'ati malum sun ce ba a yi imamu na malik radiyallahu anhu ya ta cikin wa'azi suka ce ba za a yi ba yace saboda mi liman idan ya kare sallah ta zai koma gida shi na tala a biyu ba zai cikin masallaci ba yace to koma mu ya kamata su ma su yi haka kada su yi cikin masallaci amma abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya kasance in ya kare juma'a shina nafila raka'a biyu bayan ya nafila raka a musu na shi koma shi hudu jerance shi muhu sallama guda to duk wanda an ka ɗauka ya yi sai babu ƙaunar lahi ta'ala fa'iza ƙudai ta salatu shiru babu ƙaunar lahi ta'ala babu yin bayani akan zancen Allah ta'ala ɗau haka fa'iza ƙudai ta salatu idan aka ƙare sallah fantashiru ku watse ku watsu fir'ar da cikin ƙasa wabtagu min fadlillahi ku nemi arziki na Allah ku nemi baiwa ta Allah ko kuma wabtagu min fadlillahi ku tashi zuwa neman sani to wannan bisa ga wannan maluma suka ce to wannan fa idza qudati salatu fantashiru wabtagu min fadlillahi dukkanin fuqaha sun yi tafaki akan cewa wannan amru ibaha ne ba amru wujubin bane saboda min ya taho bayan umurni idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a fa idza qudiyat as-salatu fantashiru wa tugumi fadlillahi ashe kenan wa idza qudiyat as-salatu fantashiru ya taho bayan wani umri wata shine fas'au ila dhikrillahi idan umurni na biyu ya taho bayan umurni na farko to umurni na biyu zai gudi zai gudi musahabbanci ibaha zai gudi wasu maluma sun kace a'a nan umurni ne yazo bayan hani a wadarul ku bar shi kayya. wa idza qulti fala tafantashiru haka nan haka ne idan umarni ya zo bayan hani ya dullu ala ibaha shina gudi akan halacci don haka wannan ba zai gudi wajibci ba shina bahari ya kulla babu akai ne shina ce babu qawlin lahi ta'ala fa idza qulti salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadli lahi hadathna sa'iduna abi maryam qala hadathna abu gassana qala hadathna abu hazim an sahal ibn sa'ad qala kunna mun kasance kanatina ra'atun. wata mata ta kasance cikin mu taj'alu ala arba'a fi mazra'atin laha tilqan taj'alu tana shibka tilqan taj'alu tana shibka tilqan abin nan alayyahu tana shibka alayyahu ala arba'a akan ainihin watan qururubi matatarar ruwa fi mazra'atin laha ga wata gona ta ta ko kuma ga wata hadama ta ta ita wannan mata ta kasance tana da hadama ita wannan fadama ta ta tana bakin mashaya fadamar da a bakin mashaya idan aka shifka irin alayyaho cikin tikahin sati ya saki ya girma sati da ya sashi girma to tana shifka alayyaho bakin wannan mashaya din tana shifka shi saboda sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana shifka wannan silkan din alayyaho din fa kana ta kasance idza kana yawmul jumu'ati idan ranar juma'a ta kasance tarra'u usul talqi tanzi'u tana cire usula aslain at wannan wannan ya eh, tana cire shi gaba dai fa taj'aluhu sai ta sanya shi cikin idirin cikin wata tukunya summa sa'annan taj'alu alayhi qabdatan min sha'irin sannan ta tarqi damki ko tahi na sha'iri ta zuba a ciki ne amma shi wannan sha'irin ta dahanu ha bayan tare da wannan sha'iri din fatakunu usulat silki sai ainihin a ainihin a abin nan kwabri ko kuma kara na ainihin wannan alayyahu din fatakunu sai ta kasance arqatahu arqatahu ita ce naman miya din makohin naman miya to sai kasance kara na alayyahu za su samu wasu ci shi an naman miya <coughs> sahabbai na muzo sallallahu alaihi wasallam wa kunna sahabbai suka ce mun kasance nan sarifu min salatil jumu'ati muna ta sallar mu ta jumu'a fa nusallimu alaiha mu zo mu mata sallama fa tuqadibu zalika ta'ama ilaina ta kusanto wannan abinci zuwa gare mu wa kunna mun kasance na tamanna yawmal jumu'ati muna fanal aqahu fanal aqahu idan ta mun wannan abinci fanal aqahu sai mu kama ci ne muna surba muna ɗebo miya muna surba muna sa hannunmu muna ɗauko karana alayyaho muna ce su a makuhin nama nalaqahu muna muna tai wa kunna mun kasance nan sarifu muna hitamin salati jumu'ati watan daga sallah ta jumu'a fa nusallimu alaiha fa tuqaribu ilaina zalika da'ama fa tuqaribu zalika da'ama ilaina fa nalqahu wa kunna mun kasance na tamanna yawmal jumu'ati muna gurin ranar jumu'a ta zagayo lida'ami da'ami ha zalika saboda wannan abincin nata sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi na nuna sahabbai na manzon Allah masu qana'a ne masu tsananin qana'a ne dibahmiya ta alayyahu wadda babu nama cikinta an ka samu kamar sha'iri kamar a ce a samu dawa a daidaita a zuba garinta cikin miya to jima'a suna gurin jima'a ta zagayo saboda zo su ci wannan abinci sai a ce jima'a ta kusan zagayowa ashe za mu ci abinci kenan rana kaza ran jima'a shi kenan akwai shi abinci bayan jima'a gidan gidan gidan wanci ko gidan malama wanci lida mai hazalika <clears throat> saboda wannan abincin nata wannan na nuna sahabbai suna da kana'a sosai bayan wannan kuma ya nuna sahabbai watan suna da tsananin kwaɗayi ga aiki na alheri hadisna abdullah الله Mallama. qala hadisna حدثنا abi qala hadisna حدثنا abi hazim huwa هو aziz العزيز abi hazim an abihi daga mahaihi ne abi hazim kalma tu da dinarin an sahalin huwa ibnu sa'id al saidi bi hada da irin wannan isnadi wa qala yace wa kunna mun kasance na qilu muna wa qala yace wa ma kun ma kunna ba mu kasance ba naqilu muna kwana rana wala na tagadda sannan kun ba mu karin kumallo ba mu cin abinci bincin rana illa ba da juma'a ta bayan juma'a watan kwana da ba su yi ba suna ranka shi bayan sun dawo da juma'a saboda yanzu ana juma'a ba a kwana rana ta hana kwana rana ita juma'a in ka ce hakunta da rana kai kwana ba za ka samu juma'a ba don haka baccin da za su yi na hutu wanda su kai radda ba ranar juma'a ba sun kasance in sun dawo da juma'a suna yi ne wa makon ma kunna naqilu wa la natagadda wa la natagadda illa ba'da jumu'ati babul qa'ilati ba'da jumu'a bai mai bayani akan bacci bayan jumu'a ko kwana rana bayan jumu'a ko hutu bayan jumu'a حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق القزاري القزاري عن حميد هو ابن أبي حميد الطويلي قال سمعت ناجي أنس أنا يقول شنا cewa kunna mun kasance nubakiru muna sabko ila ce zuwa ga juma'a sun masa annan da kiru mu yi kwanan rana bayan mun dawo wai kwanan da muka saba da yi wanda ba na jumu'a ba to sai mun dawo da jumu'a sanin zamu yi ne san zamu ranka shi حدثنا سعيد بن ابي مريم قال abu Gassan, غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل ce kunna mun kasance nusalli ma annabi muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jumu'a ta sallar Sun summa sa'annan takunu alqa'ilatu sannan bacci na rana shi kasance wanda aka yi da nisfin nahari bayan rana ta raba tsakiya ko kuma wanda aka yi fi nisfin nahari idan suka dawo da juma'a sannan za su ranka shi a a wannan ibn hajar al-asqalani yace hakimatun ishtamala kitabul jumu'ati min al-ahadith al-marfu'ati ishtamala kitabul jumu'ati littafin juma'a ya hada min al ahadithil marfu'ati daga hadisai wanda ya kasance marfu'aina ya tattara ala tis'atin wa sab'ina hadisan ya tara hadisi marfu'i hadisi saba'in da tara. a wal mawsul minha hadisi wanda kasance mawsuli na daga cikinta shi kuma hadisi saba'a sittin da 64 arba'atun wa 60 hadisan abin da aka samu hadisi mausuli ciki an samu hadisi 64 sannan sai ce kuma wal mu'allaq wal mu'allaq wal mutaba'atu wal mu'allaq hadisi mu'allaki wal mutaba'atu da mutaba'at da an ka samu ciki shi kuma an samu hadisi 15 hadisin hadisi 15 sai ce wal mukarraru ha wa fi ma madha hadisi wanda ya taka daga ciki da kuma abin da ya gabata sittatun wasu lasuna hadisan hadisi talatin da shida su aka samu hadisi, wanda kasance sun yi takarari daga cikin wannan babi da abin da ya gabata yace wal harisu min ha hadisi da tsira wanda ya kasance babu ta'aliki babu mutaba'a babu takarari babu atambihu ala talafi riwayati shi kuma aka samu hadisi a arba'in da uku su aka samu wanda kasance su suka tsira daga takarari da mutaba'a da ta'aliki yace wa wafaqahu mulimu ala tahrijiha mulimu ya dace ga buhari akan waya dukkanin wa'annan hadisai illa samaniyata ahadith illa samaniyata hadithin banda hadisi guda takwas su dai kasance duk inda mun ka hito cikin babin jumu'a har zuwa nan ga duk hadisin da buhari ya ruwaito mulimu ya ruwaito shi in ba hadisi takwas ba kuma ya kinzige su ɗaya bayan dai. bayan wannan sannan yake kuma abinda aka samu daga ciki wa ma ruwa abinda an karwaito an sahabati daga sahabbai wa tabi'in tabi'ai min al-athari daga hadisai wanda kasance an roto shi daga sahabbai da tabi'ai shi kuma ce an samu arba'ata ashara asara an samu hadisi wanda kasance na sahabbai da tabi'ai hadisi 14 bakin abin da kitabul jumu'a ya kunsa kenan babu salatul hawfi wa qala Allah ta'ala wa idza darabtum ku hmm? akwai lokaci to akwai shekaran jiba mu yi misbahun rawiya ko to bai bai karewa gaba ɗaya kaga saura ba zai kare ba ina ganin kila ai wannan karatu guda ne ko karatu guda na aya biyu shahiduna karatu na wato na insha Allah sai a bude misbahur rawi alhudanu anim ne hambashin wa an muhammadi sabano ne sha'abi yuzu tafarudi maliku an musawirin shubatu an mufaddalin sufyana sai an المتفق والمفترق ما وقعه هدا ولفظا يضبط نهون أحمد الحليل ستة وأحمد جعفر أربعة حمدان جدهم وكل طبقة أبي إمران الجوني موسى بن سهل ما أتى به وكمني أياش ثلاثة أبوه bakar al-husayn al-qari al-himsina bu kasalihin arba'atun kasalihin arba'atun imnu abi salihin al-kullu litabi insubi alhamdulillah al-wahdanu daidaiku mallan yabi anhu illa rawin wahidun wanda kasance banda mutum guda babu wanda riwaya gare shi to abinda a fa'ida ga sanin wannan duk wanda ya kasance mallan yarba anhu illa ran wahidun majhuli aka ce mishi in ba sahabi bane saboda su sahabbai ashabatu kullun hujulun don haka su duk wanda ya gare su shi kadai ba a ce mai majhuli to shi na ce anamna hambashin wa an muhammad ibn sabwana ash-sha'bi yush'abi zu tafarudin ya kadaita sha'bi ya kadaita da riwaya daga waɗannan an an habashin daga wahabun habashin wa an muhammadun sawwana da amilun da wannan a wa amirunu shaharin sannan wa amrunu mudarrisin to duk wannan dai sahabi wani sahabbai na ta farar da sha'abi bi riwayati anhu sha'abi ya kai ta garwaya ga wannan sahabban da an ka ambata yanzu dukkanin su wannan ana ce ana ce mun al-hudan amma su su na don haka wannan bai gudun jahala gare su amma duk inda ka ga ruwaya ta wannan wahabun muhammad ko kuma wa an muhammadin yace aswanu muhammadin sabana ne wa an muhammadin ibnu sabana saboda lura waka ta ce wa an muhammadin sabanu sai ya ce muhammadin sabanu ya ambace shi sunan mahaifi ne yayi badali da gare shi hmm, sabana ya kamata ya kasance wa an muhammadin sabana ba sabanu ba ko kuma sai an ce huwa sabanu amma a ce sabana yahi shi kasance ba dalili daga muhammadu amma abin da yake ne sabana da shi da amirun shaharin da shi da amrun mudarrisin da muhammadu da Muhammadu ne saifi dukkanin wa'annan sahabbaina dukkanin wa'annan sha'abiya ka ita da riwaya gare su sace mi to sai kawo waɗanda ya kasance su kuma a malikun anas radiyallahu anhu da shi da shuba da sufayanu sun ka ayyatu da riwaya da waɗanga daga cikin tabi'ai duk wanda zai kawo tabi'aina yace malikun imam maliki ya ka ayyatu an daga riwaya ga wannan musawwir ibn rifa'ata al-qurazi ba musawwir yake ba musawwir ibn rifa'ata al-qurazi shina daga cikin maluman madina Imam malik ya ka ayyatu da riwaya daga cikin wasu daga cikin shahannai na madina guda goma daga cikin su akwai musawwir ibn Rufa'ah al-qurazi shi kuma shuba ya ka ayyatu da riwaya ga wasu tabi'ai har kusan su 30 daga cikin su akwai mufaddadun fudalata ya ka ayyatu da riwaya gare shi su 30 nan da shuba ka ayyatu da riwaya gare su dan shi magana akan al-hudanu to sai kasance shi wannan shuba kina da kusan mutum talatin daga cikin tabi'ai wanda shi ɗaya yura gare su cikin su akwai wannan al-mufaddal ibnu fadalata sai sufyanu shi kuma can sufyanu ya ka aiwata da riwaya daga abdullahi ibn shaddadin ci. shi kuma sufyanu ya ka aiwata da riwaya daga cikin tabi'ai kusan bid'ata ashara tabi'ai goma sha wani abu wa'anda ya kasance ya ka aiwata da riwaya daga cikin su daga cikin su akwai abdullahi ibn shaddadin <clears throat> wanda ake kira Allah yasi a wannan sufyanu ya kai su da riwaya gare shi don haka ce anna wa malikun imamuna malik an musawwir ibn rifa'ata shi kuma tan shubatu shuba an mufaddal ibn fadalata shi ko sufyanu an abdullahi ibn shaddadin Allah yasi sufyanu sufyanu anna ko kuma an daga anna ya gitta lallaisi ga abdullahi na shaddadin allaisi ya ka yasu da riwaya gare shi almuttafiku walmuttariku almuttafiku suna wanda ya dace wajen rubutu ya dace wajen labzi walmuttariku amma ya babbanta ga shahasiya to shi na ce ma waƙuhu haɗin wa ya zubutu ma suna wanda yake ko kuma isnadi wanda yake ko hadisi wanda yake ya zubutu ya tabbata ma abin nan da yake waƙuhu dacewa ta ya zubutu ya tabbata haddan wajen rubutu wa lafzan haka nan ga lafzi mi an misali ne yace na hawa imnu ahmada alhalilun ahmada sittatun su shidda suke kowanne su ana ce mishi halilu imnu ahmada halilu imnu ahmada halilu imnu ahmada su shidda suke kuma kusan duk ɗabaƙa guda sun kai to mi ka bambanta su shahasiyya da wannan a ce na gari kaza wannan a ce na gari kaza kuma sun tara gari wasun su sai a komo ga dangantaka in an samu dacewa ga dangantaka sai a komo ga shahasiyya a ce wanga dogo a ce wanga gajere ko a ce wanga na gidan wani a ce wanga na gidan wani tunda an samu ittifaki ga sunan ɗaya an samu ittifaki ga sunan uwaye kaga kenan shi al-muttafiqu an samu ittifaki labzan wa haddan an samu iftiraki ga shahasiya ta jikunkunan su saboda ba guda bane wa ahmadun jafarin arba'atun ahmadun jafarin shi kuma ahmadun jafarin arba'atun su hudu suke hamdanu jidduhum kakan su ana ce mishi hamdanu wannan su ana ce mishi ahmadun ja'far ibn hamdana ahmadun ja'far ibn hamdana ahmadu dan jafaru dan hamdanu su kuma suno suke arba'atun hmm, wa kullun dabaqatun kuma dukkanin su dabaqa guda suke hamdanu jadduhum wa kullun tabaqatun duk dabaqa guda suke an samu dacewa ga sunan ɗaya an samu dacewa ga sunan uwaye an samu dacewa ga sunan kakanni an samu itiraki ga shahasiyya al-muttafiq wal mutariqu wa ka abi imrana tamka abu imrana al-jawni akwai abu imrana al-jawni wata akwai musa ibn sahalin wannan ana ce mishi abu imrana musa ibn sahalin ma ta tabi'in shi kuma wannan abu imrana at-tabi'i wannan wannan da kinaya kenan ko wannan su Abu Imran al-Jawni an samu dacewa ga kinaya su an samu dacewa ga dangantaka su sai dai wannan tabi'i na wannan ba tabi'i ba an samu itiraki nan wa kam na ayyashin tankawa ta Abubakar ibn Ayyashin salasatun su uku suke ko wannan su ana ce mishi Abubakar na farko Abubakar sannan Al-Husaini Al-Qari ko sannan akwai Abubakar Al-Husaini Al-Qari sannan Al-Himsi Na gu su kone su madaukaki na ka salihin ibnu abi salihin akwai salihun abi salihin arba'atun su kuma su hudu suke alkullu kowane su in su bika jingina shi tabi'in ga tabi'i kowane su tabi'ina salihun abi salihin alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiba bugwaitul ihwani shahi nawa wuce? masu sabon bugu 21 walil iradati salasu ta'alluqatin salasu ta'alluqatin ta'alluqi guda uku walil iradati sun tabbatar ma irada saluhiyun qadimun watan jiziyun hadisun watan jiziyun qadimun yace saluhiyun qadimun kudura tana ta'alluqi ta'alluqi saluhi kadimi wa huwa ha shine kyautatuwar tafil azatun azal litahsisi kulli mumkinin ga kebance dukkanin abinda a halittace bi am bi ayi amrin da kowane al'amari min al'umuri mutaqabila daga cikin al'amura masu huskanta juna su masu ke kisantaka da juna ka kaunihi ala hadhihi sifati tamkar kasancewa ta akan wannan sifa dunan lati tuqabiluha akwai duna duna lati tuqabiluha banda sifar da ke huskantar ta watan jiziyun hadisun sannan akwai ta'alluki tanjizi hadisi wa huwa tahsisul mumkini shine keɓance dukkanin abinda an mumkini inda wujudihi lokacin samashe shi bi ahadil amrayni da ɗayan al'amura guda biyu almutaqabilaini masu kisantaka da junansu bi ainihi keɓance shi bi ainihi haƙiƙanin wanda yake tanjizi hadisi kenan kina da bambanci da tanjizi qadimi tanjizi hadisi huwa tahsisul mumkin inda wujudihi bi ahad al-amrayn al bi ainihi to mi a misali yace ka ta'alluqiha tamkar ta'alluqinta inda wujudihi lokacin samashe shi inda wujudi zaidin lokacin samar da zaidu bi kaunihi akan kasancewa tai yakunu ala sifati kaza bi hususiha zai kasance a kan sifa kaza bisa ga keɓantatta banda wata tawar da ke kisantaka da ita ka ha inda wujudu zaidin bi kaunihi yakunu ala sifati kaza bi hususiha watan jiziyun qadimun sannan akwai ta'alluki tanjizi qadimi shi ko mi a misali ne yace wa huwa tahtisuha shine keɓancewa irada fil adatun can azal keɓancewa ta'almumkina ha. madalina na an ka jingina ga fa'ili ake ga makuli tahsisu hafil azali almumkina almumkinar fulani almumkina kasantacce alfulani mai mai alfulani kamar wani allazi sai yujadu wanda za a sa wa kaga allazi sai yujadu ba a sa sai ba allazi sai yujadu wanda ka za a sa mashe shi kuma can ya ce fil azal wa huwa tahsisu hafil azali can ko huwa tahsisu ha almumkina ba fil azal ba tanjizi hadisi kenan nan kuma wa huwa tahsisuha fil azal al mumkin al fulani allazi say allazi sayujadu wanda za a samu suwa bi ahad al amrayni da dayan da dayan al'amura guda biyu al mutaqabilaini masu kisantaka da juna ta keɓance shi da ainihi da haqiqanin yadda yake ka ta'alluki hafil azali kaga can wancan ka ta'alluqi ha inda wujudihi nan ko ka ta'alluki hafil azali wancan ka ta'alluqi ha inda wujudihi ta'alluqi tanjizi hadisi ta'alluqi tanjizi kadimi ka ta'alluqi ha fil azal bi anna fulani akan cewa wannan abu mai suna kaza ya kunu zai kasance inda wujudihi lokacin samashe shi ala sifati kaza akan sifa ta kaza duna gairi hamin ma ha. banda wata daga cikin sifar da ke ke santaka da ita wadda ke muƙabala da ita mun samu farki ko to muna watan don haka ce irada tana ta'alluki guda uku ta'alluki tanjizi kadimi a ta'alluki saluhi kadimi ta'alluki tanjizi hadisi ta'alluki tanjizi kadimi hmm kare darsa وجاء في القرآن نصوص كثيرة وجاء نصوص كثيرة na sussuka masu yawa sun zo fil cikin alkur'ani ala subutil iradati lahu ta'ala akan tabbatuwa irada lahu gare shi ta'ala do haka min ha daga cikin su qauluhu ta'ala walau sha Allahu da Allah ya so ta da sun kashi junansu da sun yaki junansu walakin Allah daga dai Allah ya bada shi na aikata da mai da abin da su aikata ba suratul baqarati wa ha akwai daga cikin su qauluhu ta'ala inna rabbaka fa'alul lima yuridu inna rabbaka haqiqa ubangijinka fa'alun ma aikatawa na ma yuridu ga dukkanin abin da ya don haka ce waje a fil qur'ani nususun kasaytun ala subuti da ta rahuta ala hmm? makata taluda ba su yaƙi junansu ba walau sha Allahu da Allah ya so makata da ba su yaƙi junansu ba walakin Allah ya ba'alu ma yuridu don haka suka zubar da junan tsakaninsu da junansu wa min ha akwai daga cikin ta qauluhu ta'ala inna rabbaka fa'alul lima yuridu inna rabbaka haqiqa ka fa'alul lima yuridu wa min al-adillati al-aqliyya akwai daga cikin hujjoji na hankali annallaha ta'ala haqiqa Allah swani'un lil alami shi an mahalicci ga dukkanin halittu bil ihtiyari akan zabi mai halittawa na ga halittu amma akan zabi ne kina da zabi akan halitta su ba tilas nashi halitta halittu ba wa kullu man kana kazalika duk wanda ya kasance mai aiki na bisa ga zabi tajibu lahul iradatu irada wajibi ta gare shi wa kazalika bisa ga wannan wa kazalika tamka haka law lam takun hadhihi sifatu mawjudatun wa azaliyatun lahu da wannan sifa bata kasance samammiya ba sannan kuma ta azal gare shi subhanahu wa ta'ala lazima alaihi naqiduha da kishiyarta ya sifantu gare shi wa huwa al-ikrahu shine littawa wa huwa shi ikrahi yaltazimu zai lintar da ku kasancewa ta yi mukurahan wanda aka wa wazalika ashe in ya kasance wanda aka littawa yuna fe na kore wajibar wujudi mai wajibcin samuwa wa ma'anar uluhiyya na kore ma'ana ta uluhiyya cancanta bauta da bai da cancanta ga abota mai tunda shi ma ana shi da tashi abin da bai tashi ba kaunuhu ta'ala aliman bi ilmi alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam قالت قالت لنا يفعل fina imra'atun mun kasance akwai wata mata cikin mu taj'alu tana shibka silqan a abinna alayhu ala arbi'a fi arbi'a cikin wata ƙasa cikin wata mashaya da ake ce ma arbi'a arbi'a jam'u rabi'inna abinda aka ce ma arba'u aljadawilu ƙururubayye matattarar ruwa ko kuma mashaya ko kuma marmaro tana shirka tilkan alayyahu fi masara'atin ga wata ga wata ga wani shirka ga wata gona ta ta masara a gona ko kuma fadama ita ce masara a inda ake shirka min zar'ina zar'a a mazra'atan ko kuma biya waɗannan wanda ya samu kabbara ɗaya da liman cikin bari na sallah ta jana'iza bai samu kabbara uku ba to idan liman ya sallame idan ana bar mai gawa shi yi karatu watan shi yi addu'a bayan ya yi addu'a ga wannan gawa shi kabbara sannan shi sake yin addu'a ga wannan gawa shi kabbara ki sake addu'a ga wannan gawa shi kafara sannan shi sallama amma in ana bar mishi ainihin wannan wannan jana'iza din idan ba a bar mai ita kuma kabbara na sakan sai shi kabbara uku jerance tunda ya kabbara daya sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum amma in ya kasance bai yi haka ba yayi amfani da kabbara daya kawai ya sallama saboda liman ya sallama to bai da sallah kuma bai samu lada ta sallar gawa ba نعم نعم yana tambaya akan sadaqatul jariya sai matacce aka wa ko awan ko ana wa mai rai ko mai rai ana wa sadaqatul jariya ka samu ka ya gina rijiya ka ce ga nan saboda wani ka gina ta lada Allah shi kai mishi ka samu ka yi famfo bakin hanya ka ce ga famfo nan kayi lada Allah shi kai mawa ka samu kai masallaci ka ce ga masallaci kai saboda wani mai rai lada ta kai gare shi ka samu ka gina makaranta duk ayyukan alheri ana wa mai rai ana wa matace eh suna asfarau eh in an ka samu daya asfarau ya daidai ana nuhin zinariya ita ce asfarau hmm. hmm. Eh. Eh. Eh. eh ba a mai wanka ba a mai sallah za a sami shi da ne a fuskantar shi jibi alƙibla wanka dai ba a mai ka a wanke jiki ne kuma ba a mai sallah amma zai fuskanci alƙibla eh ba masaba ce ba hadisi bane a idan limana na sallah in yana bayyana karatu to kowa zai yi shu ga masaba ta shafi iya fatiha a wajibi ayi amma ita ma sai liman ya kare fatiha zai tsaya sai ma mu sun yi fatiha sannan shi dora sura amma ba suna tahiya tare ba liman na yi shi ma shi na yi manzo Allah ce mali una za'ul qur'ana kuma misali mini ana jayi alqur'ani da ni saboda yana karatu ji yana karatu ba gare shi idza quri'a fa sami'u lahu wa antatu as-sabra'u zinariya eh as sabrau ba as sabrau ko sabra'u aka ce in dai suna ne shi suna ayan alamina ko an sa alizlamu da ko ba a sa alizlamu da duk guda ne babu komai kalfadli wal haris wan nu'mani wa zikiru alhu hasfu hasiyani kalfadli wal haris wan nu'mani wa zikiru al wa hasfu hasiyani duk in ya kasance alamina ana sala ana ɗebe al in an kace mata as-safra'u zinariya kenan an kace mata safra'u zinariya duk guda ne na'am eh a mu da ke dibin gabas muna sallah muna dibin bangare na ƙaba tsakanin rukunu shi'ami da rukunu yamani rukunu shi'ami da rukunu yamani shike huskantar shike huskantar yamma rukunul yamani shike dibin gabas gabas a shike dibin kudu maso yamma rukunu a hajarul azwad shike dibin a kudu maso gabas eh mu nan wanda annan ko mu ce tsakani abinda ya kusance mu kenan amma abinda malumma suka rubuta alƙiblan mu kawai jihad a jihar makka jihar aba ita ce alƙiblan mu jihatuka abatin ita ce alƙiblan mu amma tambayar da kai rukunul yamani da rukunul shi'ami suke huskantar mu amma yan hukuma ga magana akan alƙibla wanda ke cikin harami to masallaci shine alƙibla ta wanda ke wajen masallaci wanda ke wajen masallaci ba cikin masallaci ba to ginin masallaci shine alƙibla ta yi. wanda kuma ke cikin makka gaba ɗai shi ma ginin masallaci shine alƙibla ta yi. wanda ke wajen makka gaba ɗai makka gaba ɗaya birnin makka shi ne alƙibla ta yi mu kaga yanzu birnin makka ne alƙiblan mu wanda ke cikin birnin makka ginin da ke zagaye da masallaci shi ne alƙibla ta yi wanda ke cikin masallaci shi kuma ainihin baitullahi ne alƙibla ta yi ita alƙibla ta iyanin in ba a samu ƙibla ta iyanin ba sai a samu mai kama da ita shi ne gini na masallaci in ba a samu wannan ba sannan a koma ga ƙibla ta hada ita muke sama gare ta Hmm? Eh. yana tambaya mutum ya samu shi sallah bisa ga gidan sama sallah ta farilla cikin harami masallaci hawa nawa na hawa uku na aiko eh? to shi ce ai hashi a uku kenan ko daya biyu uku na daya shi an na ƙasa ko sannan na biyu sannan na uku ko na uku shi a hili ko eh an gane haka to ai hilin da a sama masallaci na matsayin masallaci yake an gane kuma wanda a sama ayyau alƙibla hukunta sannan kuma akwai ittisali da ƙasa ko akwai ittisali ba irin jirgin sama na ba ko hawa ɗari yi sallah in dai cikin masallaci in dai cikin masallaci in dai in dai ka ba kaddi ba shikenan ka sallah kamar yanzu alal misali ka ga yanzu ga akwai akwai akwai gine nan da aka yi gine nan kusan shi na kace da hawa 50 ko he ko to kaga akwai ma sallah ciki ne wanda sallah ciki ne kaga akwai sallah tai saboda akwai tisali da ƙasa sannan kuma ya huskanci kaba kina maganin ta lahiya lokacin da ka ganin ta to ai ba bisa gare shi yake ba shi daki shi nan wanda ya salla shi ne fuskanta ba bisa gare shi yake ba in ka ce fawqa zahar baitullahi wanda ya salla shi jirgin sama kenan <laughs> shi a fawqa zahar baitullahi ba wanda ya salla ga ginin da azzagai da baitullahi ba wanda ya salla saman bene wanda kasance shi zagai da baitullahi ba ya salla fawqa zahar baitullahi ba hmm. wa ala zahriha ashadu karahatan hmm. na'am yana halatta a yi sallar nafila cikin jirgin sama wasau bu safari kasarin liraki da dabatin faƙar badalin finablin hmm. la ta fi nacin fai duru ma a yana amkana fa ila wa ma'a a umu rakan tawilani don haka ana sallah iya sallar nafila cikin jirgin sama hmm. ko ko farilla akwai sabani sabanin da annan mun yi can baya ga yin sallah da arwalla da rashin yin sallah da arwalla a lokaci yayi fa mallan ya yajid ma'an wala mutayammiman fa arba'atul aqwali yuhkina mathaba yusalli wa yaqdi akasu ma qala malikun wa azbagu yaqdi wal ada'u li ashaba qawli hudana an yi can baya to in mun doka bisa ga wannan ana iya sallah ma babu arwalla ko to abin da ɗaya rage nan ga shin akwai ittisali ko babu ittisali wanda suna cikin jirgin sama bai da ittisali da ƙasa kuma a lahi ƙasa yake saboda waɗanda a ƙasa na ibada ce ta waɗanda a ƙasa kuma ƙasa yake wanda a cikin sirrin samaniya ba ƙasa yake ba don haka kenan kaga shina saman ɗakin Allah ba a sallah ta farilla saman ɗakin Allah wanda ya sallah farilla saman ɗakin Allah shi mai da sallah ta aka ce har abada amma in fila ce wa ala zahari ha ashaddu karahatan in na fila ce yin sallan nafila saman ɗakin kaba a shaddu karahatan akwai karhanci matsananci to bisa ga haka wanda ke cikin jirgin sama ya samu shi nafila wal Mm. fi في ذرية qila bi jannatin wa nari wannan shi aka kubu sadi su ɗiyan mu'mini za su shiga aljanna bisa ga kauli na jumhurin malumma dukkanin ɗiyan mu'minai fi kafalata ibrahim alaihi salam wasu maluma suka ce ko ɗiyan kafirai su ma suna cikin kafalata ibrahim alaihi salam saboda mai manzo Allah na cewa kullu mauludin yuladu ala kadatil islami illa anna abawaihi yuhawidanihi aw aw nasranihi aw majtanihi to ashe kenan kaga idan bai girma bai kai ga alƙalami to shina cikin mashi'a ta Allah don haka wasu maluma suka ce lalle ɗiyan kafirai za su shiga aljanna wasu suka ce ba za su shiga aljanna ba amma dai akwai hadisai waɗanda kasance sun zo na cewa za a jarraba su za a jarrabe su da su da sauran ƴaƴan muminai wasu ko suka ce a'a ƴaƴan kafirai za a jarrabawa banda ƴaƴan muminai don haka abinda maluma suka cimma matsaya ta ƴaƴan mu'mina dukkanin su za su shiga aljanna amma 'ya'yan kafirai fa to shi adda sabani shi na imamu su cikin kaukabu sa ke cewa wal hulfu fi zuriyatil kufari ma sun yi sabani akan zuriya ta kafirai kila bi jannatin wasu malumma suka ce za a sa su aljanna saboda mi ba su da laihi wakilan nari wasu malumma suka ce za a sa su wuta saboda iyayensu in sun ka girma za su yi koyi da iyayensu alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ah, wa su aka mana ziyara akwai malam Hassan sannan akwai malam Shu'aibu Giyade an dai kasance wannan ya fito daga cikin birnin Kano shine malam ah, Hassan limami ne na masallacin Juma'a sannan akwai malam Shu'aibu Giyade shi kuma malami ne kuma shi na cikin manya-manyan alarmomi wanda ke Allah ya bashi alkur'ani kuma ba qur'ani tsaye ba ya karanci ilmuka kuma Allah ya bashi hazzi gare su tare da shi na da rashin lafiya wanda ya samu to na da shekara bakwai amma tare da haka nan ya haddace alkur'ani bayan ya haddace alkur'ani kuma ya karanci fiqhu bayan ya karanci fiqhu kuma na da cikakken hazzi ga ilmin nahwu kuma bayan wannan Allah ya albarkace shi da yawan ziyarta ta malamai duk inda ji malami ya samu labari na rubuce-rubucen da aka yi wa'anda muka yi nan na makataba ta malikiya kamar irin ta'jilul manfa'a alajawa da adi talbihi da mizbiha da kai ga hannun shi kan haka nike sai ya kawo ziyara ga wannan ga wannan majalisa tamu ko kuma ga wannan makataba tamu ko kuma ga wannan majalisa tamu bisa ga haka ne ya taso ya zo da kanshi daga azare ya zartar da malam Hassan limamin masallaci na juma'a suka taso akwai malam awwal ana kiran shi mai almajirai shine dalilin saduwan mu da su shi kuma na sadu da shi a ainihin jidda wajen shiga jirgin sama na Allah ya haɗa mu da ya kasance dai duk mu'mina yan uwan juna ne nan muka haɗu muka yi sabo an yi maganganu muka tattauna da junanmu muka fahimci juna dukkaninmu manuhanmu guda a ta biyar sunna ta mazo. sallallahu alaihi wasallama da girmamar da sahabbai da girmamar da waliyai da kariya ga sahabbai da kariya ga waliyai da biya hanyar su da neman tabarrukinsu to bisa ga wannan na muka samu ainihin haɗuwa da su ko muka fahimci juna bisa ga wannan na hasu wannan suka yi suka goraci su zo su ga wacce ta ake kira makatabatul malikiya suka zo a yau da sahi sun je suka taso ko da suka zo tasha ba fasinja tare da hakan dai suka yi kokari suka zauna sai bayan wani haka suka taso suka zo kusan karfe biyu da rabi na dare suka kawo ziyara nan da sahi misalin karfe bakwai mun zo da su makarantar mu ta sahi sannan kuma ga suna sun halarci majalisin mu na karatun da muka yi na talata talata na sahihul buhari bayan magariba a zuwa sallar isha alhamdulillah wa'annan mutane mutane ne masu kirki sannan kuma masana waɗanda ke sun san abin da suka yi shi malam hassan ya yi rubuce-rubuce ya bani ma kusan tawale kuɗin da ya suna nan ga hannuna za mu riba ba mun diba insha Allah kuma za mu fitar da su mu raba su ga almajirai insha Allah shi kuma ya amshi ko wanda a madrasatul malikiya ta rubuta kuma ma kusan har ya watsa wasu kamar shi ta ajilu manfa'a bayan ya karbe shi ganin yayi jinkirin zuwa ya sa an yi photostat ne ya yi tarabun shi ga ainihin malumma kuma bayan haka nan ya sanya shi ga hudu ba ta juma'a ya bayani akan muhimmancin tasbaha da kuma hujjojin da ake dogara da su akan rikata su ya bayani ga masallacin shi na juma'a don hakan ga muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri ga wannan ziyarar su ha kuma Allah shi ƙara ba mu haɗin kai da junanmu duk wasu ababa waɗanda ya kasance na cin karo da juna waɗanda ke kawo rabuwa kawo na tsakaninmu da junanmu Allah shi muna maganin su a wannan malamin a malam shu'aibu Giyade, Allah ya saka mashi da alheri na ƙaunar da wa malumma da zairata su abin mamaki da ya zo da suwa mu a wani yaro ya shigo ya tambaye ni menene sunan shi ce mishi ana kiran shi Abdul Gani ce Annabulisi sai ce sahibu a anami <laughs> to kaga eh, yana da yana da hikimomi kware kware da gaske da yake babu lokaci balle ke da abafa dama su yi wani abu da yake dai awa guda ne kuma awa guda ta kare wannan ta'arifi ne ni nasu akwai ire erensu su wanda alhamdulillahi suna nan sun yi ta waya sun yi ta waya suna gaida ainihin wannan makatabatul malikiya da madrasatul malikiya da ma'asatul malikiya suna jinjina mata akan wanda take na watsa ilmin wukka da alheruka cikin kasar ta musulmin duniya kuma alhamdulillahi ababan da aka yi sun yi nisa kware-kware da gaske hiya ta yi nisa muna gode Allah da wannan a imamu malik yana cewa ma kanin lahi baqiya don haka ababen da muka yi alhamdulillah muna yi da kyakkyawan niyya da ihlasi don haka ga insha Allah duk inda bamu iya kai sai manuhan mu ta kai wannan wurin da yarda Allah subhanahu wataala abinda muka fata Allah shi bamu lahiya shi bamu zaman lahiya shi ƙara bamu ihlasi qawlan mu fi'ilan wani yatan kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala shi karbi aikin mu sarfa mu adalan Allah madaukakin sarki subhanahu wataala wa'annan maluma Allah ya saka musu da alheri ire-iren su ma sun kawo ziyara ba su samu dama ba dukkanin su Allah ya saka musu da alheri muna roƙon Allah ya suka zo lafiya Allah shi mai su gida da jinsu lafiya sai su abukanan su lafiya su su yan uwa lafiya su su iyalai lafiya alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam